imama dalla uban mabuɗi na bawa da do uban sallama ama dalla da sarkin kanawa kanan dabo. Lami kuma na kawo kanan dabo muna sallam a dan Allah ga ado sarki na bawa kanan su maje zan sallam a ɗan kuma gwanin komai na ba mafarautan kanawa kuma ta'ala abin ya ba fa annabi man dare ko rana gwamnan a yanki fa aikin sai a zo dan tarihi kuma fa amma kiɗan mafarauta da 'yan tauri kiɗan gargajiya fa a dacen a baya manzo fa iyaye da kakanni fa a san na fa ayalan manzo fa waɗansu sun yi sirife da wuƙa. su yi shaɗi na ce na takobi fa waɗansu buda suke karyawa fa zauna a tana ta ne a cikin shiri da manzo kullum da wannan zamani na ce manzo ya zo madammuka ga ɗayan manzo fa sun yi ɗan sake duk sun daina sun watsar ba shi ɗoli na ce ya sa ka ayyato a manuna wa 'yan tauri ai kowa ya tsaya na mishiri daidai fa ai kowa ya tsaya na mishiri daidai fa da yan karta na shaidan manzo don aka cin halin yayi Amma da ladan ba, ai da fana shafi'ul mai dangi ya zo ɗan salama na ema ba jin yi difa ba ji kan muhammad sani ba almajir ila kai galawan ma al'alawar ya kwanci ai shi ne ike ɗauran ɗan ba ba alhaji ya haya ya kwanta dama shi ma shi ne ɗan lardin manzo na farko na biyan su sai uba ɗan maza alhaji safiya na eh, uba a da lafa. na ce shi eh, uba a lafa na gudu rayu na laraba yayan wada na fara ba sannan mu mu kano cikin birni kai ta duniya domin allahu mazan tauri ban taɓa ta mana na baba kan miciji a yan gambo maciji na gude daga a kan daibo gwarmuza na ba wani ɗan galli ayyan ma'auta ba lafiya ba na ba mamman kan maciji ba na kan ba man ba san su ma a noma da Allah maza na ba na bala ma da lafa kaula na abu da na ba a waga can almo mun ago diya ya yi shehu mai biyu na ba wani almo ba ta musa a madalla da na tariyar maza kan miciji ya ƙaura kwamishini na ba a wani kyauta na ƙero roduwa a mamman kan miciji na gobe yau dubiza na ta daga a kan danja gwada sun ƙaura 'yanta kano ba kofafin 'yan tauri ka ba mafarauta ba su ba kwatariya domin allahu sun ƙaura ai sarki uban ado na gada na ba wa ba kwatariya yayan ya uka da yayan dimba gafa Kiciti a maza na masaki fa. Kiciti a maza na masaki na ɗahir mai ji kan dada. Kaji shirin zaba shirin sata ba da wasai da kwangila. gidan yawa fa Allah ji kan yan ado ai eh, Allah ya ji kan yan ado wan abasha eh, ai madalla yawa shi ma ya yayi wata yawa

da ke zagawa fa na jin yi famuka na shayanin labe na tsoro abin kauna Allahumma an gafarni warhamna Wan sa'ala ai bai anan ba, fa ko ga alhaji babba an ƙaura. makanin faka ba zan yin zarce fa ko saurayi ta arewa fa ni shafi uzun zarce fa ai zan je gidan alatu na garba da inda na gode ma alatu Kaɗan alatu na ta bayana, da sa yi min a zaune. dan juma gin din garu na ji ba an tsara na hanzala yaya ma da la da na galadi Audun an jada da kai ka so. Ai ba batun ƙarfe ba dai Wala dutse na taya koko marmara.

gidan baba na guraren sa sahibin alauran dalalda na alo alo a kofar nasarawa Na gwada na buzu, shagwagwa ba yaran manzo fa, ga audu ɗan kurmawa ya zo. Ich ka sani mu mun jaɗa a kar yau ka kefa kar ya fita na ba ban yanga fa kai na ayana ba mai kyauta ga tan shehu ya yi mawaye Thank you. na mun azumin da mu a dofa na ji misali shawarar ya yi ne na bodo da yi ba wan awwali dan matan kurmawa fa wan awwali dan matan kurmawa fa ba a zukara ya mu gode na buju Thank shugaba ina can a gida kanan jinjiri kanan an ba bandi wallabar an a gode ma ga waro ga can kwana goma kan an koma kanan adam manzo cikin birni mun yi wajen fagoron dutse a bini bayan tankwana ba wani gwama ɗan joma madal na gwada ba magajin sabo wannan kiɗa da na a fara shi tun farko iya a can ba ka ga haɗo da a kakan nifa zan taɓa buje shi da cin da a yanzu ba sannan su tankon ma ai sannan wakilin tauri a sha wuya a koma gobe a sha ruwa a koma wasa 'yan tauri Cin daɗa ga boja bakina dan saba gwani mai jamal goyo ga can kwangon ma ina kwana. Lokacin da na tuna kaga can a ƙofar dokau kaga can a ƙofar dokau fa sarki tankwala ba wani gwama na gurin shi ne ka kama barayi ya kawo ba ki kawo wa abdullahi sarkin kanawa akan a tashi a mafarauta ba can ko al'adar manzo fa ai babu buɗe sun kwanci daga bayacin da ifa da gamba su ma sun kaura goyon sabai na kaɗa a gobe dan juma a gode ma na galaja kai na zane yaya gudar barza in birjin gal barza in birjin galfa kai ga shawara ga bugu kenan na ko a gode ma gwani na duna ɗin ishin ai na gwadarami angara gara ko da ba wanyar da ko dan juma na kwanci shewogul na yar wata ta aku ake so cikin bini ƴaƴansu yabe da shabe mawaye dan irin gambo dan juma gambo sai a kauce kan ka tafaso ba za gudu ba ba alkare ba wallabara na gode wa mahawai. Kariya, kariya, kariya, a sha gudu da kunya yan tauri kan an tsaya a faɗi yan maza a sha gudu da kunya yan tauri kan an tsaya a faɗi yan maza akan yi ba dalili yan tauri amma fa mai dalilin tafi ba za gudu ba da kai irin gambo na gode wa mai bakin tauri. ya wurin ba ya yi faɗan ba ungu ya faɗan ba ya yi faɗan ungu ya faɗan ba ya sunan ba shi lalla ga giya irin gambo na yi yusha uka ga wallabara ba ya yayan kabir kai ne ka taso lokacin ana ba ta sa shi na san idan muka iso kauce mada ake yin shi sandu da dunan 'yan sandu ba za gudu ba dan juma sai gwani mai jangali ya sa gwada wani zan aure ya san sarkin sarkin Kano ya yi fara su ya hana mu rikima shi kuma mun karɓi kuma mun yada sulhun jihohi ba ma nan jihar ba ba fara shi sun yanzu ba mu fara an daina fara shi yalla dan kurza kai irin bambo ɗancin da aibacin nan ya yi daidai ga tallibidi mu dinga je ba za a gudu ba na awadu zan gada mai jangali ina gida umar ba ina gida shi amma kuma kan kwakwai gari ni kuma mun ya zubu da kibo ni hauka ba zubu da miya ni yaƙi ba kan jibari ni fara zare abin rufe gawa ni ganjar mugun sara ni ya ba kuwa sai karni ni zubar da ne sai juri ni ta da gawa da ba zai mun tauri ni ba da da kada faru da su ni jangarin sha shadu hmm. ni gwamna sai gwagwa ni bugin dutsen sai wuta da gindin gawa ni gandu shagayya ni sha shalugudi ni kore ta sara ni ምስጢረ ሴቲ ni ሱስ ኮላር ነስሪ ni በቱ ዙፋር ነስሪ ni ቢሳብ በበት መጥቀፈት ni ድሁ እንደዳ ቀይባት ሬጋ ማሊ ni ኩራ ኮሽች መፋ ni ኩራ ብት ገዛምን ናማ ni ga tarin gwaru godi ba a ne mu sai da waya ba ni e jabit ba ta kasa ni shuri sai gugu sharu ni girgi to nan ba sako ni gidu kuma sun gurin kuma sai ni babban koki ba yaro da kayan yaro ni da da dawa. na ga hauni na ga suka mini kaya ni butsar babu tsaza ni ga sanda a ɓata shi ni buga mugida bai tada hankalin gidaje ni mugun kallo bai tada hankalin yau babu daɗi ni da ba hawa ga ɗan au ni kaka ke yin wasa goji uwa a sai duka ni da wa sai gayya a arike mu za a kwai ranar mu mu da faranci ba mu da dadi mu mu sai an kare ko an kada sai mun haura da wuya a tauri da wuya a tarin ruwa sai goji sai mun sai mu hazane aya mm. sai mun dangira kuri gabakin yashi ko mun dangira kuri gabakin yashi kowa halinsa ta fushe ne dan gambo so mu kukan na tsinci kamuran sarakan jayi ne juwa ba da dafa kasa ne a sha nema ne bai mai makarar ehe diga mishi inda doke shi kamar buri a dokar daji yanzu yaro ya faɗi yanzu ubangidan yaro ya faɗi a rajin bangaren yin kaya ni riga sa ni gaban garan baba ni ga kokara uban abasija noma da kokara ba daɗi za a yi ko an fasa za a yi ko an fasa babu gudu babu gudu goje babu ja da baya ni ga bashirin karan baba ni ga sa ci karki ni ga ce ciya mutu ita ko marasa ni na lau ba su shigar yaƙi motocin gangarmar da mashaya mu warna rikin jin gabo ni ba su kare da ƙofar birni ni mu zaɓi zangon shagoji hawa na ba daɗi goji sauka ta ba daɗi goji ni kanan dutse ba wura ni ba dawara kuma ba da tarin goji ya karo dutse zan taɓa na ta efa mazajen can kai ɗan ba mai kyauta ɗan babu ne lalifa tun da me ka zo a ne yanzu fa wace tsarabar ka kawo yanzu abu uku ka gaban an isa fa sai kowa ya bashi shi ya bashi shafi'u abu uku ka gaban an isa fa kwanna ya sa kano ta suna har kwana tere manzo da sojoji ai sannan da 'yan sanda na uku akwai kwastan kuma fa don tsananin shiri fanna isa fa

ta ce karfe hudu ta kawo Cin ina Hassan da Usainin ne fa? Cin ina Hassan da Usainin ne fa? Karfe hudu ka ga ayyashin nan fa sun tashi gun aiki ba. A yanzu ka da ɗan babaza.

San yi tambaya dan ba ba ba shin wa aika baiwa ne shin wa ka bar wa rago ai wa ka ba ku ya shanu kura ka burin kare kano ba dan ba ba gwani ne dabbobi wahala ba da ni wahala تبيعوا بعض الإنسان وجه تبيعوا تبيعوا ليه بقى جلابة شوف بابا تبيعوا ليه بقى جلابة شوف بابا تبيعوا ليه بقى كمان كم كبروت الجيش المدى لا بالرابع هو عين تيرك نوبة kadar iditar ana a iditar ago cikin ƙasa dan baba mai kiwon dabbobi ciki ciyar da mota ba cikin dare ana tsayar mai bakin tauri dan baba kai gwani ne dabbobi jabi'u jabi'u na saba ka kaɗan Ana gode ma kai sai kaɗan baba Na ji ba aukare eh, na ɗan dubu dodo.

mabuɗi imama dalla uban mabuɗi na bawa na nido uban sallama ama dalla da sarkin kanawa kanan dabo. kuma na kawo kanin muna sallama a don Allah ga ado sarki na bawa kanin su maje zan sallama a ɗan kuma gwanin komai na ba mafarautan kanawa kuma ai na roƙi Allah ta'ala abin ya ba fa annabi man dare ko rana gwamnan a yanki fa ai sun sai a zo tarihi kuma fa amma kiɗan mafarauta da 'yan tauri kiɗan gargajiya fa a da can a ayalan mamu fa iyaye da kakanni fa a san na fa ayalan mamu fa waɗansu sun yi sirife da wuka sun shaɗi na ce na takobi fa waɗansu buda suke karyawa fa zauna a tsalla ta yadda shi a cikin shiri fadan manzo kullum da wani zamani na ce manzo ya zo muka ga ɗayan manzo fa sun yi ɗan sake duk sun na sun watsar ba shi ɗoli na ya fa ai ya nuna wa 'yan tauri kai kowa ya zanya na mishiri daidai fa ai kowa ya zanya na mishiri daidai fa da yan karta na shaidan manzo don aka cin hadir yayi Amma da ladan ba, ai da kwana shafi'u mai bangi ya zo in salama na ema bajin yi ba baji kan mahamman sani ba almajiri na kai galawan ba ba alawar ya kwanci ai shi ne ike ɗauran ɗan ba babba alhaji ya haya ya kwanta dama shi ma shi ne ɗan larin manzo na farko na biyan su sai uba ɗan maza alhaji safiya na eh, uba a madalla ba na ce shehu uba a madalla na gudu na laraba yayan wada sannan mu a mu kano cikin birni kai ta duniya domin allahu mazan tauri ban taɓa mun mana baba kan miciji a yan gambo maciji na gude da ba a kan da gogon maza na ba wani kan a ai yan ba lafiya ba na ba mamman kan maciji annaba gatan sum'a a noma tsallain maza na bula ma da lafa ai gagon ee kambanta a lalloki na gudu ba na ba a mamakon miciji ya kaura kan alamo mun agodiya yayin shehu mai biyu na bawon alamo ba san kuka a madalla da na tariyar maza mamman kan miki ya ƙaura kwamishiri na ba wani kyauta na ƴan duwa a mamman kan miciji na gobe yau dubiza na ta a kan danja gwada sun ƙaura kudin ta kano fa kofafin yan tauri ka ba mafarauta fa su ba kwatariya domin allahu sun ƙaura ai sarki uban ado na gaba na ba wa ba kwatariya yayan ya uka da yayan dimba gafa Cikiti a maza na masaki fa. Cikiti a maza na masaki na ɗahir ne kan dada. Kaji shirin zaba shirin sata ba da wasai da kwangila. gidan yawa fa alai ni kan yan ado alai ni kan yan ado wan aba sha'i ma yawa shi ma yayi farauta yawa zan da wasu afa na yi shati iri ozan in je da emo ni shafi iri ozan in je da emo zan taɓa gwadon gwarƙiya fa ودوا بقى يا بقى لان شي ba ayyayin da su suke zagawa ba na jin samu da na kayan da bai na tsoba abin kauna اللهم أن غفرني ورحمنا وانسى العيب أنا fako ga alhaji babba an aura daga nan ga kaga zan yin zarace fa ko ai ta arewa fa ni shafi uzun zarace fa ai zan je gidan alatu na garba da inda na gode ma alatu azau ne dan juma gindin garo na ji ba an tsara na zala yaya ma da da na galadi audin man ya da aka yi taso ai ba bakin karfe ba kwadai wala dutse na taya koko marmara san fasa kana taunawa haudu mai gyaɗa babu baki Kai ga kwamfila ba zan fa wane na gurin ba, audu na dangare fa, ina dangare man kofar nasarawa. kwarai Allah ne ba wa gatan baba na guraren sa sahibin alauran dalalda na alo alo a kofar nasarawa Na gwada na ba fa ga audu ɗan kurmawa ya zo